الذين هم في غمرة ساهون waɗanda suke cikin jahilci da rabkana ga gidan lahira ba su damu da ita ba